A sanarwar da aka aike wa manema labarai mai dauke da sa hannun ministan tsaron Nishar Alkasim Indatu, ma'aikatar tsaron kasar ta ce wasu 'yan bindiga da ke kan gomman babura da motoci sun yi aron gama da jami'an tsaron jandarman ƙauyen Warau a wajejen karfe biyar da minti talatin na Asabar Talata lokacin da suke sintiri domin tabbatar da tsaro a ƙauyukan yankin. an shafe lokaci mai tsawo ana barin wuta a tsakanin jandarmomi da waɗannan mahara kafin daga bisani isowar ɗaukin sojan ƙasa da na saman nijar har ma da na ƙasashe aminai ya ba da damar fatattakar su sanarwar ta ce jandarmomi takwas ne suka rasu sannan wasu talatin da uku sun ji rauni shida daga cikinsu abin ya yi tsanani waɗanda aka kwantar a asibitocin birnin yamai sannan an lalata motocin toyota biyar da babbar motar dakon kaya guda yayin da 'yan ta'adda sama da hamsin suka sheƙa lahira sai wasu masu tarin yawa da aka jikkata sai dai maharan sun kwashe mutanensu a yayin da suke ƙoƙarin arcewa daga inda aka yi wannan ƙasamin faɗa ministan ya ce da sunan shugaban ƙasa suna jinjinawa askarawan nijar saboda jajircewarsu wajen tabbatar da tsaron ƙasa wannan hari na ƙauyen warau na zuwa kwanaki uku kacal bayan ran gadin da shugaban ƙasa muhammad bazum ya kai a gundumomin tera da gotai da ke yankin arewa maso yammacin jihar talaberi iyaka da ƙasar mali a wannan rana shugaban ya bayyana damuwa game da rashin matakan tsaro kan iyakar nijar da ƙasashen mali da burkina faso domin a cewarsa yanayin da ake ciki a waɗannan ƙasashe makwabta ne ke baiwa 'yan ta'adda damar tsallakowa nijar hanci sama haka kuma ya yi wa 'yan bindigar da suka addabi yankin sahel ta yin ajiye makamai don rungumar sabon rayuwa cikin al'ummar da suka fito to sai dai ana ganin harin na jiya talata a matsayin wata amsa daga kungiyoyin da ke ikirarin jihadi ko da yake kawo yanzu ba kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan farmaki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.